Zabura ta ɗari da goma sha uku Yabi Ubangiji, ku yabe shi, ya ku bayin Ubangiji, ku yabi sunan Ubangiji, bari a yabi sunan Ubangiji, yanzu da har abada kuma, daga fitowar rana zuwa inda take fāɗuwa, a yabi sunan Ubangiji, ana ɗaukaka Ubangiji a bisa dukkan al'ummai, ɗaukakarsa a bisa sammai. Wane ne yake kamar Ubangiji Allahnmu, wane ne mai zama a kursayi can bisa, wanda yake sunkuya ya dubi sammai da duniya, yakan tā da matalauta daga ƙura yakan ɗaga mabukata daga tarin toka, ya zaunar da su tare da sarakuna, tare da sarakunan mutanensu, yakan zaunar da matar da ba haihuwa a gidanta, ta zama kamar mahaifiyar ’ya'ya mai farin ciki, yabi Ubangiji.